This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya hawa sharif ce tare da muhammad hafiz babale da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau laraba 4 ga watan disambar shekarar 2024 kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad din da kanin labarai. To hawa jami'an lafiyar palestina sun ce har haren sama da Isra'ila ta kai a tsakiyar zirin Gaza sun kashe akalla mutum biyar a yau Laraba. shugaban kungiyar tsaro ta nato e ya ce yana da kwarin gwiwa cewa duk tallafin soja da mambobin kungiyar za su bayar zai iya kaiwa ga ukraine cikin 'yan watanni masu zuwa sama da mutum dubu talatin ne aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa a kudancin kasar thailand kanun labaran kenan a nan da 'yan kwanaki kaɗan ne al'ummar ƙasar ghana za su ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasar da zai gaji shugaba mai ci na na akufo ado a babban zaɓen ƙasar da ke tafe a don haka ne masu ruwa da tsaki suka ja kunnen jama'a da su yi wa kwaɗayin su linzami su kiyaye amsan na goro ko sayar da ƙuri'unsu domin kaucewa yin nadama a gaba yanzu mutanen da suka yi zaɓe yi ne voters su kuma yanzu suna demand a ba su arziki ko kuma a ba su kowane abu ne sannan su su vote. Za kuma ku je yadda aka yi ɗauki ba daɗi tsakanin al'ummar ƙauyen 'yar galadima da wasu mayagu 'yan bindiga inda wasu daga cikinsu suka bakunci lahira. Allah ya ba mu ikon muka tarwatsa su aka watsa su Allah ya shige mana gaba ba ka na kacewa Idan da hali za ku ji mu da ci gaban tattaunawar mu da Dr. Wadana Fi'u wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar. Don haka sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafe da shirin zamantakewa to amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Jami'an lafiyar palestina sun ce har-haren sama da Isra'ila ta kai a tsakiyar zirin Gaza sun kashe akalla mutum biyar a yau laraba rundunar sojan isra'ila ta kuma ce a yau laraba ta yi kame da dama bayan da wasu yahudawa 'yan kama wuri zauna suka kai hari a wasu garuruwa da ke gabar yammacin kogin jordan da ta mame. rundunar tsaron isra'ila ta ce tashin hankalin ya hada da hare-haren da 'yan kama wuri zauna suka kai kan ƙauyen beta furik inda mazauna yankin suka yi ta jifa da duwatsu tare da raunata wasu 'yan sandan iyaka biyu Dakarun Isra'ila sun kai wasu sabbin har-har ta sama a ranar Laraba a kudancin Labanin, mako guda bayan da Isra'ila da kungiyar mayakan Hezbollah suka fara aiwatar da yarjejeniyar ta wuta. Shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Reed ya ce yana da kwarin gwiwa cewa duk tallafin soji da mambobin kungiyar za su bayar zai iya kaiwa ga Ukraine cikin 'yan watanni masu zuwa. yayin da ya gargadin cewa rasha na sake amfani da farkon lokacin sanyin hunturu a matsayin wani makami a yakin da take yi da ukraine rita ya shaidawa manema labarai a brazils gabanin tattaunawa tare da ministocin harkokin wajen kungiyar tsaro ta neto cewa akwai fifiko kan kare ababen murar rayuwa na makamashin ukraine da kuma tabbatar da cewa sojojin ukraine sun samu makaman kariyar sararin samaniya da suka dace idan kare kai daga harharar rasha Baya ga yakin da ake yi a Ukraine, ministocin harkokin wajen na kuma tattauna kan abin da Reed ya kira cewa kamfe ne da aka fadada na ayyukan kiyayya da rashi ke nuna wa kasashen neto game da ayyukan zagon kasa da masu kutse a yanar gizo ke yi. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya jagoranci wani shiri na raya nahiyar afirka da amurka ta samar wanda ya hada da kaunarsa ga samar da hanyar layin dogo tare da burinsa na barin wani abin tarihi a nahiyar da zai wuce wa'adin gwamnatinsa layin dogo na lobito corridor yana da tsawon kilomita 1,300 da kasar zambia mai arzikin tagulla zuwa tashar ruwan lobito da ke kudu maso yammacin kasar angola Although I don't know exactly what the future will hold, I know the future runs through Angola. Duk da cewa ba ni da masaniya kan abin da zai faru a nan gaba, amma dai na san cewa makomarmu na Angola da Afirka da gaske nake yi ba wasa nake yi ba. Wannan layin dogo zai samar da hanyar tattalin arziki mai muhimmanci a karkashin haɗin gwiwar gwamnatin Biden don samar da ababen more rayuwa na duniya da saka hannun jari. Wani shiri da ke nufin yin gogayya da kafuwar China wato shirin Belt and Road Initiative ya zuwa yanzu Gwamnatin Biden ta ce ta kashe kusan dala biliyan hudu don aikin. An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu shiga ƙasar Ghana. inda nan da 'yan kwanaki ne al'ummar kasar za su fita rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaban kasar da ya kwanta musu a rai da zai karba daga hannun shugaba mai cina na akufa ado dalilin da ya sa masu ruwa da tsaki suka rika jin kunnen masu kada ƙuri'a da su guji janyo wa kansu masifa ta hanyar neman a basu na goro ko abin kasafi ko kuma sayar da ƙuri'unsu kafin su kada ƙuri'a daga ganan ga wakilin mahanza adam da cikakken rahoto. a yayin da zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar dokoki na kasar ghana ke kara gabatowa wani al'amari da ke baiwa mutane da dama mamaki shine batun yadda ake sayan kur'un mutane da kuɗi ko kayan masarufi abin da ya zama ruwan dare gama gari zaɓe na musamman da aka gudanar a baya bayan nan an samu wasu ciki har da yar takarar wakiltar mazaɓen a yawa su da ke accra seram alhassan da aka yi zargin sun keta ka'ida na zaɓe ta hanyar rarrabawa masu zaɓe abinci abinda masu ruwa da saki suka yi allah wadai da hakan tare da bukatar da a ɗauki mataki. Hassan Ayarga shine ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar APC ya ce wannan al'amari yana mai da ƙasa baya sosai ta fannin ci gaba kuma zai iya yin kamari a babban zaben ranar Asabar. Yanzu mutanen da suka yi zaɓe su ne voters su kuma yanzu suna demand a basu arziki ko kuma a basu kowane abu ne sannan su su vote. Mutanen da suke da ilimi su wanda suka yi karatu sosai su ne suka yi vote da ake kira special vote su ne suwa likitoci euh, yan sanda officers nan ma da muke duban su su ne suka zama wanda suka yi boko sosai ba za su fall for anything called vote bayan su da ke su sun da aka ba su kudi suka vote. Zaɓe ta musamman da ake gudanarwa kafin babban zaɓe wato special voting waɗanda za su yi aiki a ranar zaɓe ke yi. A don haka waɗanda aka yi zargin sun karbi kyauta a lokacin zaɓe ta musamman su ne jami'ai abinda mai sharhi kan harkar siyasa Sharif Abdulsalam ya ce abin kunya ne tare da bukatar ma da a soke wannan zaɓe da aka gudanar. Abin kunya ma ne abin da ya faru a kasan gari. Abin sha zama abin kunya a ce wanga bai faru ma mu ce 'yan gana wayansu mutane ba a ce mutane kamar 'yan tsaro wanda ke an rene su ya ma ci hankalin su sun yi mata da a ce waye suna sai layi za su zabe wannan ba su kyauta yin abinci suna karba har su ma na shan ruwan gaba daya. Shi dai tsoro na farko ma ba abin da ke tsoro kamar shi kanshi wurin ran shi da lafiyan kanshi. Shi ba zai gaba da kana cikin uniform wani ya gamu da kai baka abinci abinci ko ruwa ya baka karbi wurin kana sha baka detect kaga abin ma abin yayi asarin mu na demokradiya bai yi lokacin da ake zabe mutum na cikin layi da shi zabe da jefa kuri'an kuma kuri'an ne zai yi ina ne wanda zai zabe shi shi wanda sai gefe na cewa ga wanga ka ci abinci ko ga abinci ko ga wanga ka tsayi gabanin yayi zabe wannan wanda muna so kawai musu ina da direct influence kan mindset mai shi shi muna ganin da ya kamata wannan zabe ma a janye kawai yasa sa samun rana sa'an kur'un mutane dai a lokacin zabe babban laifi ne a dokar hukumomin kasar da ke yaki da cin hanci da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta anniti. Armiyahu Usama mai babatukan yaki da cin hanci da rashawa a Ghana karkashin kungiyar matsan lamba ta Economic Fighters League ya ce matakin baiwa masu zaɓe kyauta wani abu ne da zai iya sauya shawarar su na zaɓe kuma zai nakasa demokuraɗiyyar ƙasa. Kyauta a lokacin zaɓe yana koma da democracy mu baya. Shi sa irin wannan hali mu Economic Fighters League mun condemn with the strongest term kamar irin wannan hali ya kamata a criminalizing sa. Ya so irin wanga abu kai faru cikin the next election domin abin da ta ga an yi shi fa in the how do you call it on the seven yar takarar wakiltar mazabar a yawa su seram alhassan da ake zargin rarraba abinci ga masu zaɓe ta musunta zargin sai dai tuni hukuma da ke da alhakin yaki da cin hanci da rashawa a kasar ta osp ta fara aiwatar da bincike akan wannan al'amari domin ajiye doka a mazauninta kusan mutane miliyan goma sha takwas ne ake sa ran za su kada kuri'a a ranar asabar domin zaɓar wanda zai gaji shugaban ƙasa na na adudankwa a kufu ado da zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu hamza adam muryar amurka daga kumasi Ghana. An gaida Hamza Adam da wannan rahoton masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram wato X kenan. Ga Muhammad da cigaban labaran duniya. jam'iyyar swapo mai milki a kasar namibia ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta kasance shugaban kasa mace ta farko a kasar kamar da sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar a ranar talata ya nuna nan nandi indatuwa mai shekaru 72 da haihuwa ita ce mataimakiyar shugaban kasa ta yanzu nasarar da ta samu za ta kara tsawon shekaru 34 da jam'iyyar swapo ta shafe tana mulki tambayin da ta jagoranci namibia wajen samun 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a afirka ta kudu a shekarar 1990 ta samu kusan kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban kasar kamar yadda hukumar zaɓe ta namibia ta bayyana nandi indiwata tana bukatar ta samu sama da kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa don ta yi nasara babban abokin hamayyarta a wannan zaben shine pandulini itula daga jam'iyyar patriot for change ipc wanda ya zo na biyu da kusan kashi 26 na ƙuri'un da aka kaɗa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toma Dalla yanzu kuma sai jihar Zamfara a Najeriya da aka wato da ta shafe tsawon lokaci tana ta tagurza da 'yan bindiga. Inda kuwa dan tsakanin nan 'yan bindiga sun ci gaba da ta'addancin su yadda suka ga dama. Daga Gusau ga wakilinmu Abdulrazak bai laƙaura da rahoton da ya aiko mana. Yaƙi da ayyukan ta'addanci a tarayyar Najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar ya kai ga matakin shiga kundun bala inda wasu mazaje haɗin gwiwa da jami'an tsaro suka tunkari 'yan bindigar suka yi bata kashe a tsakaninsu a ƙauyen yar galadima da ke karamar hukumar mulkin maro a jihar zamfara inda a lokacin fafatawar gamayyar jami'an tsaron da kuma mazajen 'yan kundin bala suka yi nasarar tarwatsa 'yan bindigar kuma suka kashe wasu daga cikinsu duk da cewa su ma 'yan bindigar sun dana wata nakiya a kan gada kuma ta tashi da wata mota motar tasfarar kaya inda direwa ɗaya da ke cikin motar ya hallaka kuma motar ta yi fata-fata a lokacin da bom din ya tashi wani jarumi daga cikin mazajen da suka yi kundin da yan bindigar ya bayyana mani yadda lamarin ya faru Allah ya ba mu ikon muka tarwatsa su aka watsa su Allah ya shige mana gaba ba kafin na lokacin sojojin nan su ma suka kawo mu bayan mun watse su sun hau hawa sojoji kuma sun je can sun kwanta masu Allah ba su iko su ma suka kashe na kashewa suka shigo suka kawo mu sauki. aka yi dauki ba daɗi da su Allah ya tsare mu dai ko mutum guda namu ba su kasa ba. Shi ma wani ganau wanda labarin ya faru a gaban shi ya yi mana bayani yadda bam ɗin ya tashi har ya hallaka direban da kuma irin matakan da suka ɗauka don baiwa kansu kariya. da ta kusa ɓallewa ne hannu guda ne dole mota sai ta taka wurin. To ta nan ne suka samu nasarar hallaka wannan direban tare da motar. Allah ya taimaki mutane shi direban ba da. da lodi yake da shi dai a cikin mota zai zo kawai yan galadi ma ganye lodi na zuwa buhau to sai gashi ya zo ya taka nakiya ta zo ta yi ma mota ɗaya ɗaya kai don yanzu haka wannan motar da ta taka nakiya babu karya guda wanda baka ya ɗauka dauka shi da hannunka guda ka wurgar da shi zai samar da fata fata gaskiya. Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi shi ne mai magana da yawon na hedikwatar rundunar tsaro ta haɗin gwiwa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso yammacin Najeriya da ake yi wa lakabi da Operation Fasar Yamma ya yi mana bayani akan yadda lamarin ya riske bincike su da kuma matakan da suka ɗauka har suka samu nasarar. Yanda al'amarin ya ya faru kuwa shine dakarunmu da suke da sansani a hannu tara sun sami kira da subahir ranar daga mazauna garin Yar galadima da kuma 'yan sintirin wannan yanki inda suka sanar da su cewa suna fuskantar barazanar hari daga waɗannan 'yan ta'adda nan da nan dakarunmu suka ɗau azama inda a hanyar su ta zuwa wurin nan suka fuskanci eh, hare-hare har guda biyu daga waɗannan 'yan ta'adda wanda suka yi kwantan ɓauna dakarunmu tare da haɗin gwiwan dakarun sama sun yi nasarar dakila waɗannan har haren da suke nema su tsare su don kar su isa wurin da ake kai wannan har haren sun isa wannan wurin kuma sun dakila wannan yunkuri na ta'adda inda da yawa daga cikin waɗannan 'yan ta'addan aka kashe su da yawa kuma suka aka yi musu raunuka ta ɓangaren mu kuma soja guda ɗaya ne ya samu rauni tambayar dai da al'ummomi ke yawan yi musamman a jihar zamfara ita ce shin kowane lokaci ne za a kai karshen ayyukan yan bindigar abdulrazak bello kaura sashen hausa na murya amurka daga gusau a najeriya an gaida abdulrazak ah, bello kaura da wannan rahoton masu haro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin mu na gaba shirin zamantakewa Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce jagorar shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi a jihar Plateau musamman mabiya addinin Krista daga ɗariku daban-daban suka yi taron haɗin kai. Malamai daban A karon farko a tarihi gwamnatin jihar Plateau a yunkurin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin jihar da ke da ƙabilu fiye da hamsin ta shirya taron waƙoƙi da marabtar watan Disamba da ake gudanar da bukukuwan Kirsimati. Sakataren gwamnatin jihar Plateau wanda shine shugaban kwamitin shirin taron ya ce manufar taron waƙoƙin shine a haɗo kan 'yan jihar. ba tare da la'akari da bambancin siyasa ko ɗarika ba. Sunana Samuel Lancan Jato, yadda Allah ni ne sakataren gwamnatin jihar Plateau. Mm, to me ma'anan wannan? Ma'anan wannan abin ne nuna cewa mutanen Plateau muna mu ɗaya ne muna bakin mu ɗaya maganar mu ɗaya zuciyar mu ɗaya muna farin ciki muna murna in za mu gudu tare mu tsira tare tunanin mu wato ɗaya eh, ne ba mu abin maganar kabilanci ba mu abin maganar addini shi ne yake raba mu mu kuma gwamna mai girma gwamna yana so nuna ma jama'a cewa a manta da irin zaman da ake jiya a canja rayuwa mu zauna tare yadda da muka saba yadda iyayen mu suka saba yi ma'anan wannan abu Eh, mun yace kowa da kowa duk dai mutumin plato ko kai ba krista ba ne in an wanka yana murna za ka yi murna da shi ko ba ka ba yawa abinda muka faɗa kenan shi yasa muka ce murnar mu mu daya ai ko baka ko baka yi addinin ba ba za ka dole a tilasta ka kai addini ba amma mun zo muna rawa za ka yi rawa in aka zo lokacin da za a yi sallah mu ma za mu yi sallah da kai ke kenan da muke so a yi ta ya za a ci gaba da irin wannan taro domin kawo haɗin kan jama'a in Allah ya yarda kowane shekara za mu ci gaba da wannan eh, shirin da za mu yi kuma banda haka za mu zo ta fannin da ke ci gargajiya akwai shirin da muke a shekaran da za a shiga to bring relief. kabilai daban-daban za su zo da nasu eh, gargajiyar su zo su nuna ba kowa da kowa duk duniya mu gani don duk wannan abin da muke yi muna so mu dawo da tourism a plateau so da duniya za su zo ke kin je abin da aka faɗa yanzu cewa duk duniya ana kallon mu so duk duniya za su zo su gani a ta haka eh, ayyuka za su bunkasa a plateau business zai bunkasa abubuwa da yawa za su zo kuma arziki zai dawo mana a gida mm. daga ƙarshe wani kira za ka yi ma al'umma jihar plateau domin su haɗa kai su ba da goyon baya ma ita gwamnati domin a samu ci gaba abinda kawai zan ce ma mutu yan uwanmu yan plato shine za mu yi hakuri da juna mu so juna mu taimake juna in wani dan wanka yana nunwa kana da shi sai ka taimaka mishi shi ma ya samu ya ci so da mu rayu tare shine kawai zaman lafiya ya fi komai da komai takardar ekuwa rabaran ayuba a sheshe ya ce taron yana da matukar mahimmanci wajen warware saɓani da samar da haɗin kai. Wannan taro na da dimbin tarihi domin na ɗaya mutanen plateau gaba ɗaya a nan da kwanmu da kwarkwatanmu da manya da ƙanana babu wani batun babba babu wani batun karami kin gani har shugaban kasa na soja shekaru aru-aru da suka shige janar yakubu gawan yana nan gurin zaune olusegun general yana nan gurin zaune bandin manyan-manyan hafsoshin soji da suke nan gurin kowa farin ciki yau plateau sabuwa ce sai godiya taro ne na shekara-shekara kana ganin kamar zai samar da wannan zaman lafiya da haɗin kai da ake bukata a yanzu kin dubi husukokin mutane kowa lafiya yake ta addu'a a samu kuma da kin ga yadda kowa yana ta fara'a duk da sanyin da ake zabgawa ba wanda yake tunani ya tafi domin wakokin da ake jawabai da ake kawa duka suna ginawa zuwa zaman lafiya ne wannan zaman lafiya zai kai har da wayan da ba krista ba kwarai kuwa domin kowa abin ya addabe shi kowa yana kuka in rigima ta zo ba ta san krista ba ba ta san musulmi ba ba ta san wanda ba shi dade ne ba rusawa take da kowa don haka kowa na farin ciki wannan abu zai kai ko ina in an zama Shi ma rabaran Buba Aliyu shugaban kungiyar Fulani mabiya addinin Krista ya ce taron ya ba shi damar zama da fahimtar wasu kabilu. Wannan taro za mu ce ma Ubangiji mun gode saboda shi domin ya bude ma mutane da yawa ido domin in haka ne Plato ya shiga da yi zai kawo haɗin kai ma ba ma Plato ba ma a Najeriya gaba da ba ma Najeriya ba ma duniya gaba To daga wannan taro ta yaya za a ci gaba da wannan haɗin kai? Wannan ya kamata shugabanni su zauna a kai su gane cewa da yake akwai bafulata ne akwai bintumin birom da bahaushe da musulmi da krista ya kamata su sake zama a kai su da kansu ne za su kawo wannan zaman lafiya. amma matsalolin da ake fuskanta irin wannan tarurrukan za su kawo magance shi tun da na ga dukan kabilu ne a na wuri. shi ma sun magance domin a da in an gaba fulatani a wannan yariya ya zama kamar barewa ne amma yanzu kaga kin same ni a saki an mutane kuma ina zaune ana bani martaba daga karshe ta yaya ku mabiya addinin kirista za ku ci gaba da wannan farakarwa na zaman lafiya muna kira ga shugabane fastoci da masu bishara su janye wani kalman da suna kawo na sanarwa a bagadi a wurare daban-daban na rikin zaman lafiya domin shugabanni in sun samu sun haɗa kai sauran membobinsa za su haɗa kai rabaran ajan bitrus yaro ya ce yana da yaƙinin samun albarku da dama saboda haɗin kan da aka samu a jihar plateau Eh, wannan haɗin kai alama ce ta samun albarku na nan gaba wadda muke so mu samu cikin rayuwarmu mun zo ne domin mu girmama ubangiji wadda ya ba mu rai wadda ya zo cikin duniya saboda zunubanmu ya cece mu mun samu sabon rayuwa a yau mun haɗa kan mu da ba bambancin yare ba kuma wani nuna wariya wai addini amma mu nuna waɗanda ma ba su san shi ba domin su zo ga ceto amma kana ga irin wayannan tarurruka na lokaci lokaci ko kuma a ce shekara shekara zai kawo wani haɗin kai kwarai kwa in Allah ya da na tabbata na gaskata da cewa wannan zai ɗauke damuwoyi da ke tsakanin kabila da kabila har ma a samu haɗin kai waje guda ɗaya cikin almasihu domin dama abin da almasihu ya faɗa kenan a cikin afisawa sura hudu aya sha uku sha hudu sha biyar sha shida ya ce sai mun iske haɗin kai irin ta almasihu to abin da wannan taron zai kama da kenan Taro ne wanda tsofaffin shugabannin ƙasa biyu wato Janar Olusegun Obasanjo da Janar Yakubu Gawan suka halarta na kwanaki uku. A jawabinsa Janar Yakubu Gawan ya bayyana cewa jihar Plateau ta sha fama da matsalolin tsaro, don haka yake fatar taron zai kawo haɗin kai da za su magance matsalolin. but we had a duty to keep the country together. You've gone through quite a lot, especially from this part of the country. All young, but we had a duty to keep the country together. You've gone through quite a lot, especially from this part of the country. Shi ma tsohon shugaban Najeriya Janar Olusegun Obasanjo ya yi fatar taron zai ci gaba a kowace shekara. Mai jawabi a wurin taron Bishop Benjamin Kwashi ya ja hankalin al'umma ne da su tuba su kuma gyara tsakaninsu da Allah. Opens the door for the mercy of God to correct what has gone wrong. True repentance brings commendation from God. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan wanda tun farko ya bayyana cewa taron waƙoƙin kafa ce na haɗa kan jama'a don warware matsalolinsu da samun ci gaba. Thank God for bringing us together and laying the foundation for a new spirit of togetherness. An kuma gudanar da karatu daga littafi mai tsarki na Bible da waƙoƙi daga fitattun mawaƙan addinin Krista. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Allahu kare mu baki To Zainab sai mu ce Allah ya sa muna raye sai a biyo mu domin jin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ga wannan saƙon. In Allah ya yarda, ranar Asabar ɗin mai zuwa ce ta bakwai ga watan nan na Disamba. miliyoyin mutanen ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki kan haka ne sashen hausa na murya amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na ghana saboda haka ku kasance tare da sashen hausa na murya amurka kullum domin samun cikakku kuma han bayanai na rediyo talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka. Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com. Sashin Hausa na BOA duniya a tafin hannunku. To madalla da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. jami'an lafiyar palestina sun ce har-haren sama da isra'ila ta kai a tsakiyar zirin gaza sun kashe akalla mutum biyar a yau laraba na sojan isra'ila kuma ta ce a yau laraba ta yi kame da dama bayan da wasu yahudawa 'yan kama wuri zauna suka kai hari a wasu garuruwa da ke gabar yammacin kokin jordan da ta mamaye shugaban kungiyar tsaro ta neto mark reed ya ce yana da kwarin gwiwa cewa duk tallafin soja da mambobin kungiyar za su bayar zai iya kaiwa ga ukraine cikin 'yan watanni masu zuwa yayin da ya gargadin cewa rasha na sake amfani da farkon lokacin sanyin hunturu a matsayin wani makami a yakin da take yi da ukraine shugaban amurka joe biden a ranar laraba ya jagoranci wani shirin raya nahiyar afirka da amurka ta samar wanda ya hada da ƙaunarsa ga samar da hanyar layin dogo tare da burinsa na barin wani abin tarihi a nahiyar da zai wuce wa'adin gwamnatinsa layin dogo na lobito corridor yana da tsawon kilomita 1,300 da ƙasar zambia mai arzikin tagulla zuwa tashar ruwan lobito da ke kudu maso yammacin ƙasar angola Jam'iyyar Swapo mai mulki a kasar Namibia ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta kasance shugabar kasa mace ta farko a kasar kamar da sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar a ranar Talata ya nuna. To madalla masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗe tabar shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kama da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. kafin mu naɗe baki ɗaya muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi sarkin dutse alhaji abdullahi mai kano bisa rasuwar alhaji ibrahim abdullahi mai kano baffa uba a yau laraba da fatan allah ya gafarta masa ya kyautata mu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya gabatar da shirin da julie levels gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke sallama da ku daga nan washington dc sai an jima.